This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfil Hashim Gumel. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin kallabi a yau ma abin da muke dauke da shi kenan amma fa bayan an sha labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Yau Lahadi Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa yana ci gaba da shirin kai farmaki a ƙasa a garin Rafa na Gaza domin kakkaɓe mayakan Hamas. Duk da cewa masu shiga tsakani suna aiki da sabuwar jirgin tsagaita wuta a tsawon makonni a yakin da aka kwashe watanni biyar ana gwabzawa domin sakin wasu ƙarin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su. shugaban na isra'ila ya ce zai kira majalisar ministocinsa na yaƙi a wannan makon domin amincewa da shirin afkawa rafa ya shaida gidan talabijin na cbs mai suna face the nation cewa da zarar sojin isra'ila suka fara kai farmaki rafa inda falastina sama da miliyan ɗaya suka faki domin ƙoƙarin kare kansu daga yakin zai kasance 'yan makonni kaɗan ga samun nasara a gaza Natanyahu ya ce babu tabbas ko yarjejeniyar tsagaita wuta da musayan mutanen da aka garkuwa da su zai tabbata daga sabuwar tattaunawar da za a yi a Qatar. Yana mai cewa Hamas na buƙatar ta sauko zuwa wani yanayi mai ma'ana. Ya ce za su haɗi yau Lahadi domin duba wannan shirin na soji na biyu. Wanda ya haɗa da kwashe fararen hular Falasɗina daga yankin Gaza kusa da kan iyakar Masar. a ɗaya bangaren kuma shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya faɗi yau lahadi cewa ƙasar ukraine na fatan taron zaman lafiya da ƙasar switzerland ke shirin shiryawa zai magance manufar kip na kawo ƙarshen yakin shekaru biyu da ƙasar rasha kuma za a gabatar da tsarin shirin zaman lafiya ga ƙasar rashan ina fatan za a yi a wannan bazarar kada mu rasa wannan shiri na diflomasiyya in ji shugaban na ukraine a wani taron manema labarai a kiev andriy yermak babban jami'in ma'aikata na Zelensky ya yi fatali da yiwuwar Ukraine da ƙawayenta na ƙetare na iya gayyata ƙasar Rasha zuwa taron kolin da za a yi nan gaba domin tattauna batun kawo ƙarshen mamayar Moscow bisa sharaɗin Kiev. Manoman ƙasar Poland sun toshe babbar hanyar shiga Jamus a wata sabuwar zanga-zangar adawa da ƙa'idojin ƙungiyar EU da haraji a yau Lahadi. Manoma a faɗin Turai sun kwashe makonni suna zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da abin da suka kira. ƙa'idojin muhalli da suka wuce kima. Yin gasa da shigo da wasu kayayyaki masu sauƙi daga wajen tarayyar turai da kuma ƙarancin kuɗin shiga. A yau Lahadi ne manoma daga Poland suka tara babban hanyar A2 kusa da sulivs a gabashin kan iyaka da Jamus. Kakakin 'yan sandan yankin Ewa Murmailo ya shaida kan fandillancin labaran Faransa na AAP cewa an kafa shingayen ne da misalin karfe ɗaya na rana agogon yankin. da farko dai manoman sun yi shirin rufe hanyar na tsawon kwanaki 25 amma sun rage shi bayan tattaunawa da wakilan yankin da 'yan kasuwa da masu safara labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Lahadi ne ake buɗe rumfunan zaɓe a ƙasar Belarus da ke ƙarƙashin ikon 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi da ke shirin tabbatar da mulkin kama karya na shugaban masu mulkin ƙasar. Duk da kiraye-kirayen da 'yan adawa suka yi na ƙauracewa zaɓen, wanda suka yi watsi da zaɓen a matsayin zaɓe maras amfani. Shugaba Alexander Lukashenko, wanda ya kwashe kusan shekaru talatin yana mulkin Belarus, ya zargi ƙasashen yamma da yunkurin yin amfani da ƙuri'un wajen gurgunta gwamnatinsa. da kuma dagula al'ummar ƙasar mai mutane miliyan 9.5. Yawancin 'yan takara na cikin jam'iyyu hudu da aka yi wa rajista a hukumance. Belarus jam'iyyar kwaminisanci da jam'iyyar Liberal Democratic Party da jam'iyyar Labour and Justice. Waɗannan jam'iyyun duk suna goyon bayan manufofin Lukashenko. Kimanin wasu jam'iyyu guda goma ne aka hana yin rajista a bara. Jagorar 'yan adawa Belarus Svetlana Tikashukaya wanda ke gurin hijira a makwabciyar Lithuania bayan ya kalubalanci Lukashenko a zaben shugaban kasa na shekarar 2020 ya bukaci masu kada kuri'a da su kaurace wa zaben. Daga ƙarshe, Donald Trump ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican a jihar South Carolina inda ya doke babbar abokiyar hamayyarsa ta ƙarshe tsohuwar jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley a jihar ta. A yanzu, Trump ya share duk wata takara tare da samun mafi yawan wakilan Republican, wanda ya ƙara samun nasarori da ya samu a baya a Iowa da New Hampshire da Nevada da tsibirin Virgin Island. Ba makawa za a sake fafata a zaben 2020 da shugaba Joe Biden. Nasarar da tsohon shugaban ya samu a ranar Talata zai ƙara matsin lamba ga Haley, wacce ta kasance gwamna a sa zukarar Lana daga 2011 zuwa 2017. ta fice daga takarar fidda gwanin. Amma heli ta tara maƙudan kuɗi na yakin neman zaɓe kuma ta sha alwashin ci gaba da kasancewa a gasar duk da yawan tambayoyi game da inda za ta iya lashe wata gasa mai zuwa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita 102.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri grace abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba. mata mukamai allah yadda ba mata mu an san mu da tosai kuma an san mu da riƙon amana in allah yadda a ba mu chance a gani kuma mun yi alkawari za mu yi aiki. Kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdul. rawa dan kiɗa ne, mata, misa amika samuna ran sallama da kallabin da ta bakonci shirin makon da ya gabata za mu ji burinta a matsayin shugaban farko da aka zaba shugaban karamar hukuma a jihar borno za mu kuma duba yadda rashin ilmantar da 'ya'ya maza ke taka rawa wajen mutuwa aure ko kuma su mata na wayar kula da 'ya'yansu ko da ko suna tare da mazajensu na aure ku biyo mu domin ji ya fi sako. ga ci gaba da hiranmu da kallabinmu ta mako. Bari mu koma kan wannan batu da muke haska fitila kan masababin baro mata na wayar kula da 'ya'yansu ko da kuwa suna tare da iyayen maza a gidajen aure. Yau ma muna tare da Hajiya Rabi Muktar da Sa'adatu Abdulmumuni sai Saratu Umar da kuma malama amina ahmed waɗanda suka ɗora wa iyaye alhakin rashin ilmantar da 'ya'yansu wanda yake kasancewa masamabin barma iyaye mata na waya kula da 'ya'yansu. iyaye ne iyaye masu sakin 'ya'yansu ba suke sakin yara kuma farkon ma laifin iyayen da ka uba ne saboda shi ya kamata ya tsawatar in ba da izinin shi ba ta yadda za a yi amma wasu iyayen ya mutu. baban ya mutu mhm. ke kuma uwa kun ki zauna ki rungume ki rungume yaran ba tallafi daga kowane bangare ko da ba tallafi ki ki zauna Allah ba zai hana yin da za ku ci ba ko ke ki je ki aikatau din ke ki je ki mm. kama yarinya amma a kin gwammace ki dauko yarinya ki kawo ta bariki sai ya kare mata aure suka ce suke yi eh. tara kudin aure tara kudin aure wani sai ma fakin mm. tara kin tara kin tara kin tara sai kin je karshen ta a ce dan uwan uwa ta cinye ko ɗan uwa ta cinye karshen ta da yarinya ne ta tashi ta sha sanyin banza ta sha duka to wato kenan ba yarinya ake ba kudin ba aikawa da shi ake da hmm. aiki akwai wanda ah, kamar yadda ce muku mun binciki su waɗanda suke irin wannan sana'a na kawo yara daga kauye hmm. eh, amma sun ki yadda su zo cikin wannan zaure namu mu hmm. tattauna ah, ɗaya daga ciki take ce mana ai akwai ƙauyen da suke zuwa ɗauko yara ƙauyen duk wacce ma bata zo binni ba bata zo ta aikata ɗin nan wai ba a wurinta saboda dai ba za ta iya girki jiki ba bata waye ba bata iya gyaran daki ba a saboda haka kwandishan ne na yarki ta samu miji wani alfahari a ƙauyen shine sai tabbatar da cewa ta taba zuwa birni ta yi aiki <laughs> so me ko ya zama abun kila ran kunya dan da dan jin nauyin cewa ma kin yi ma wani ma bauta to su mm. a can abun alfahari ne sannan wa'ansu suka ce daga cikin suka ce sukan samu taimako ma'ana su idan suka je sukan zama kamar wasu hajiyoyi ne wasu sarauniya mm. ana girmama su idan suka je ƙauyukan ɗauko yara mm. tunda zaki dinga ganin kyaututtuka ta ko ina kowa yana neman su yi musu alfarman ɗaukan yan shi zuwa zuwa birni a shi sa ai eh, ita wannan kasuwanci ko in ce sana'an ɗauko yara daga kauye zan zo su aikata ya zama babban sha'ani mm. sannan kuma suka ce roƙon su suke saboda kuɗin auren da za a yi kayan auren ya to ba daga babanta yake fitowa ba mm. ko daga uwar ita za ta nemo abinta ta hanyar zuwa birni yin aikata kun da ji al'amuran da ke eh, faruwa wato woman leader kenan a ah, to haba woman leader ce mana mm. yanzu wannan agency din nan ma ai akwai laifi akwai doka wadan an kama ita agent eh. za in aka hukunta ta akwai years ma da za ta yi wato ita magajiyan nan a eh. shara'ance a shara'ance kamar wani irin doka ake akwai doka na naptip suna dauko yara ne daga wani wuri mm. suna daukai su slavery eh. ana kamar bauta mm. so hukuma ta hana kuma kisan ba sa bin kadin yaro yake kudin kawai kudin suke samu to hukuma da ya hana kuma akwai kwai yes mm. da in an kama ka akwai shekarun da ake shekaru kamar shekara bi kuma a eh. cika taron dubu dari biyu da hamsin kuma kin ga irin wannan ma ake wai wannan aikin ma da ake wannan cin zali ba fa iyakacin ma Najeriya ba kan kika mu wanda suke dauka ya zuwa Saudiya su ma wahala su yaran za su je su wahala amma ita wannan women leader ita ke cinye kuɗin ita bagajiyar ita ma eh, eh. ita ce ita ke cinye kuɗin saboda in aka ce kamar Saudiya ka an kai ka aiki kin ga na dafa ke daga zuwan ki dai ba larabci kike ji ba ita wannan women leader ita take jin larabci ita canya ake so saboda da ta wurinta kuɗin zai dinga fita mm. za a iya baki kuɗin yaro a ciki ba sai ki kasa kashi uku ko ki kasa kashi biyu sai ki dauki rabi sai ki aje ma yarinya rabi mm. so ko wannan ya danganta da yanayin yadda aka auno miki yarinyar kika zo ita riba ake ci da su mm. riba ake ci kamar yanzu misali yarinya za a iya cewa an auno ta akan miliyan biyar ko miliyan shida sai fa ta gama fitar da kudinta hmm, a kan ta sannan fa abun da ta tara sannan ki zaki yarinya za ta dinga amfana da wannan kudin hmm. wahala ce za ka je kai ta ta yin ta hmm. to ko da dai bangare ne shi wannan dai laifi da ake aikatawa mu dai matan da mu ne ko muke me ko mu tausaya wa mace yar uwan mu a mm. matsayin ciwon ya mace na ya mace ne tunda mace aka sani da tausayi ita aka sani da tausayi su ma wanda ake kawo mu kuma su iyaye ne mm. sun haifa su ma yawa to amma shiga akwai bambanci wurin koma me suke aikatawa musamman azabtarwa da mm. suke yi akwai kuma masu rikewa da kyau ba akwai eh, masu rikewa da kyau wata ma in ta rike ta rike ta karatu ta karatu ta kan dauke danta ta hada da wannan mai aiki saboda sun san nagartan yarinyar hmm. a nan gidan ta tashi sun san ko bina ta tarbiyyar ta waye waye duk ana aka mata tarbiyya wani dan matar shi take hada ta cewa na ka ruwa ne hmm. ko kuma ya Allah matar gidan ta mutu hmm. mai gidan zai ce ba zai bari yarinyar nan ta kubuce ba ni zan aure ta. To ai kuma dai malama rika kin kara ba matan aure tsoro. Su ci gaba da <laughs> aiki wannan shure shure ji shure shure ai bai hana mutuwa. duk iyakacin ki inda namiji yasa zai aure ko ina ne ma zai je aure eh. to goma ma a ce ma wanda ma kika sani ko kika sanya take a ah, ni dai wanda kaje ka eh. aure a waje kan gaskiya barista ma na ce ta yadda ruwan mai aiki na akwai mai aiki akwai mai auren mai aiki na gogon ka fada da ka fada eh <laughs> eh bai taimaka wa madam ta zama madam a wajen mai aiki sosai wannan ayin shi ma ba so ɗaya ba so bi ba ni kai na gano ce ma ba jiyau ba mm. Mm. mai aiki ci aka kawo gida mm. kai miji a shekana so <laughs> in mai aiki in mata gida ta abu sai ka ce bata iya ba na wannan mai aiki ba ta zan sallame ta eh, ita ne mai aiki ita kuma mata gidan an yi hadin fada eh, mai gidan ita kuma matar ita kuma tana yarinya tana mata biyayya hmm. tana jin daɗin zama da ita tana jin zama da ita sai da ya kai mai aikin nan ta ce wance ita ce yau rabuwan mu ya zo ta ce me ya faru hmm. ta ce bari ki ji ta ce tana kuka ta ce ba zan taɓa cin amanar ki ba ta ce ga ga shi ga shi ga shi abin da mijin ke amma in kin ce ƙarya ne sai mata ta ce mijinta ba zai yi haka ba mhm. ta ce bari in baki shaida sai ta ɗauko wayarta sai ta yi flashin ɗin mai gida sai ta sa wayarta hasbi ele suwiti na ya aka ina hajjiya ta ce hajjiya ba ta nan ta fita ke kadai ce mhm. ta dinde soyayya kaza kaza kaza kaza ta ce a daman na ce kudirin nan da ka kawo na yadda na amince zan yi kin yadda to ta ce to yanzu matsala ɗaya za mu yi da hajiya sai ce a da Allah wannan ba abin nan bane zan ja faɗa ne in na ja faɗa sai in kaɗa ta gida hmm? in ta tafi gida kin gane ba daidai bane in ta tafi gida barista ta tsorata yana faruwa tsorata ba ba da in ci idan ta tafi gida sai in ja faɗa zan ce ta mun kaza idan ta tafi gida saboda na san tana da fushi in ta oh. tafi gida nan da wata kaza kafin na anyi ni kuma sai in lallaba in lallaba sai in je in dawo da ita sai mu guri sai in ba ta hakuri sai mu zo mu zauna mm. to sai ta ce kaga muna zumunci yace ke da Allah rabu da rabu da ita da wannan sai ta to shikenan saboda gashi na naji shigowar ta bari in sauri in kashe waya Kan ki san tana da waya tace abu zan taba sani <clears throat> tana da waya ba yarinya ta kashe waya a gaban mata Ina yana dawowa ya ga yana muzure ba ai kaza kaza ba ina wance ta ce mhm. ai wance ta tafi gida mhm. so bamu katse miki ba sai da sai da ya ce mata sai da ta ce mishi to yanzu kuɗin da za a siyayya tuwo mun zan je da iyayena da waye zan yi siyayya zan yi kayan daki ya ce duk zai sa a yi mata ona ta ce a'a ba ni ya fi san san abin da raina ke so ita mai aiki ita mai aiki ya tura aka ya tura ta ce ya tura mata kuɗi maƙudai shi ya bude mata account yarinya ya tura mata kuɗi maƙudan kuɗi masu yawa yana jin kan masu aikin ba ba sa zama kuke kuke da ƴaƴan saboda kada ba su tsoro nemi nemi kada ya a nemi kuma ana yi haka haka ke faruwa to kin ga magana ta fara ba so eh, da yake ba kin eh, ake da a razana ki in ma mijin ya zai eh, amma azabtar da yara har da ƴan kanana shekara ta kwana da yaran za su ji tsoron da haka yaran in suka bude idanuwa idan in ya bude ba za ta hmm. ba ai an yi gudun gara ne kice baki dauko kato budurwa ba ko karamar yarinya kin dauko karamar yarinya to wata karamar yarinyar ta fi kwarewa da ke ganta wannan karamar yarinya da ke renawa. To Allah ya kyauta. Shawarwari ga iyaye da kuma su masu daukan ma'aikata din yara musamman saboda an ci na kowa ne musamman ya mace. Mm. To iyaye da yau kalubale gare su saboda sun ji wannan abun ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba. Mm. So ya kamata da iyaye mu ji tausayin 'ya'yanmu mm. mu riƙe su kamar yadda Allah ya akwai hisabi tsakanin da da iyaye mm. dole akwai haƙin da zaka sauke mm. a matsayinka na uwa ko na uba za ka sauke to kaga baka sauke ba na ka je ka ce ma Allah ne mm. barista hukumanci kamar yadda ta faɗa ko a hukumance ma akwai child's rights akwai haƙin ɗa akan iyaye akwai haƙin iyaye akan ɗa akwai haƙin ma ɗa akan jama'a Mm-hmm. akwai kuma haƙƙin suma ma jama'a akan ɗa akwai haƙƙin ɗa akan hukuma hmm. akwai haƙƙin hukuma akan ɗa duk an bayyana shi ɗaiɗai da ɗai hmm. abinda yaro ya kamata ya yi abinda iyaye su ma 'ya'yansu hmm. abinda hukuma ya kamata su ma 'ya'ya yara ya kamata su ba su eh, education ilimi free kyauta kyauta a irin to duk komi ɗaya nan an bayyana uh, a hukumance. Kowa ya yi aikin da aka sashe. Kowa ya yi abin da madalla da fatar iyaye maza da mata za su koyi darasi daga wannan babin. madalla mu ta mako hajiya inna ciroma da ta yi tarihi a matsayin macen farko da aka zaba shugaban karamar hukuma a jihar borno ta bayyana burinta da kuma shawarinta ga mata da suke sha'awar siyasa waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako. To alhamdulillah burin mu da dama. Na sha faɗa His Excellency Professor Babagana Umar Zulum ya yi mana aiki a jihar mu ta Jere in particular Borno in general kuma Jere in particular yanzu inda kun duba ma a kan hanyar zuwan ku kun ga flyover wannan flyover din a kasan jere ne aka yi shi ne first flyover na borno state ya yi mana asibitoci ya yi mana makarantu mu ma at the local level at the council level inda ya taka ya bari mu ma za mu taka mu mai following steps in shi dole ne we have to support developmental developmental plans na his excellency local governments za su aligning towards wannan abin so that a yi achieving state in shi kuma his excellency ya achieving duka abin da ya sa a gaba to shine at the local level dole ne mai supporting duka mu abu in terms of education kamar most especially education girl child education education na eh, ya mace kenan kuma na sauran yaran mu gaba daya in terms of agriculture za mu bunƙasa in allah yadda manoma za su samu abin da ya kamata su samu kuma wajen health ma health care services in allah da shi ma za mu ci gaba da inda his excellency yake za mu ci gaba da duk wannan abubuwan allah yadda a ganin ki idan aka dama da mata a harkar gwamnati aka ba su mukamai daban-daban kina gani akwai wani sauyi da mata za su iya kawo ƙasa? of course of course za a samu canji sosai ma positive change in an ba mata mukamai allah yadda ba mata mu an samu da tosai kuma an san mu da riƙon amana in allah yadda a ba mu chance a gani kuma mun yi alkawari za mu yi aiki mu ne da ku a nan yau ranar ah, daidaita ne yau 29th of january 2024 mene zan ce just follow us ko a biyo mu in the next coming days in the next coming months in the next coming years in Allah ya kai mu da rai da lafiya daga aikin da zamu yi Allah ya da will deliver so that mu sake bawa gwamnati mu sake bawa leaders mu kwazon da za su ce eh an yi an gani bari za mu sake kara mata akwai kananan yara mata da ba sa zuwa makaranta wasu suna talla wasu suna yawace-yawace wani irin kudiri kike da shi akan irin waɗannan mata kananan yara mata nan already da his excellency ma ya riga ya yi don because tun his excellency senator kashim shatima an gina mega schools across the state gaba daya kuma his excellency professor babagana umar zulum shi ma ya zo ya ci gaba da haka so maganan yara street um, children da suke yawo ba makaranta already ana na ana ta enrolling ɗinsu a makarantu kamar ni i was even a member of uh, enrollment committee na na mega schools so mun je layi layi mun je gida gida mun je eh, sangaya sangaya duka mun ɗauki yara mun sa su a makarantu a lokacin that was like two, four five years back kuma har yau ana kan wannan program din kuma insha Allahu a jere ma abin da za mu yi kenan don because na ce muku education shine priority mu Allah yadda duk yaran da ba sa karatu za mu samu mu ga dalili me yasa ba sa karatu kuma Allah ya yarda za mu da su makaranta because muna da muna da isasshen makaranta alhamdulillah an gina mana mega school sun nan manya duk suna nan da za su accommodating abin nan kuma muna da competent teachers da an yi su training su an yi retraining su kuma an yi employing sabbi yanzu last year nan alhamdulillah gwamnati ta employing ah, sabbin malamai wanda za su su taimaka a uh, various uh, public schools so alhamdulillah muna da wannan already an riga shin faɗa mana wannan ana cin zarafin mata ta hanyoyi daban-daban ba ma wai sai ta hanyar yi musu fyaɗe kaɗai ba ya wannan abin yake ci muku tuwo a ƙwarya gaskiya as a, eh, eh, um, as a woman abin baya mana daɗi amma da taimakon gwamnati da taimakon security agencies da all relevant bodies da suke da suke da baki a cikin wannan taimakawa wannan uh, violence against girls and women din allah da za mu haɗa ƙarfi da ƙarfi muga cewa wannan abun be reduced to the minimum in allah da kuma in allah da ya taimake mu ma it will be eradicated wace irin shawara kike da shi ga mata masu sha'awar shiga harkar siyasa gaskiya mata suna suna suna suna da coming up yanzu mata da coming up kawai dai ina so sake reassuring su sake ba su confidence akan cewa su fito su fito siyasa din ba na maza ne kaɗai ba kuma siyasa ba wai a da ne ake cewa a wanda yake siyasa ba mace da take siyasa ba responsible mata bane ko wani a'a yanzu kai ya waye duk mata sun shiga siyasa kuma um, ana ba su chance gaskiya ana ba su positions kuma in allah yadda gaba ta kai mu so ina ba da shawara ma mata kar su zauna su shiga duk because in an shiga harkan siyasa an shiga decision making na na, na gwamnati kuma da hakan ne za ka samu ka tallafawa Uh, ah, mutanen ka na constituency ka amma in ka zauna a baya ka zauna a gida ta yaya zaka in kana da ma wani abun ranka da kake so kai contributing ta yaya zaka contributing sai ka shiga irin wannan system din tukunna zaka samu ka yi contributing to your society ya zuwa yanzu na san mata da dama sun yi farin ciki da wannan mukami da mace 'yar uwarsu ta samu me zaki ce akan haka gaskiya mata sun fito ko lokacin election lokacin general election da aka yi on saturday last week an ga turn out na mata then because sun ga cewa mace uwarsu ne ta fita so gaskiya mata da samari sun fita su yi supporting din kuma ina musu godiya ina musu godiya sosai ah, kuma ina assuring min su cewa allah yadda ba za mu sa su kunya ba yadda na sha faɗa wani albishir kike da shi ga mata za mu aiki shirin da zan musu ba zan sa su kunya ba da abin da ya kamata a yi wa mata a yi wa samari a yi wa duk mutanen jere duk abin da ya sauwa a za a yi musu in allah yadda da taimakon shugabanninmu because za mu zo ne with the intention of zamu uniting rami uniting stakeholders mu kuma mu yi working as a team daga daga daga senator dinmu na constituency na zuwa reps mu na constituency na zuwa house of assembly da party structure da stakeholders mu duka za mu zauna kanmu daya mu ga mu yi planning mu zauna mu aiwantar da abin da ya kamata mu yi ma mutanenmu na constituency mu insha Allah. To a ƙarshe wata shawara kike da shi ga mata da kuma matasa? Eh, to shawaran shine kar kar a zo a gida gaskiya mata ma kar su zona a gida su fito su shiga harkar siyasa kuma su fito su sana'a insha Allah gwamnati ta riga ta yi structure na taimakon youth because muna ana promoting uh, ana uh, youth already already an sa musu structure na yadda za su yi a tallafa musu su yi sana'a mata ma haka kuna ana discouraging youth uh, restiveness ana discouraging youth idleness so gaba ɗayan allah yadda akwai matakai da gwamnati already ta ɗauka kuma za mu yi support za mu yi aligning da wannan matakai ɗin dukan allah yadda yara samari da mata da yan allah yadda za su samu abin yi da yadda allah madala nan kuma za mu yi sallama da inna ciroma macen farko da aka zaba a matsayin shugaban karamar hukuma a jihar borno muna mata fata alheri da kuma addu'a allah ya bata nasara a wannan mukamin domin ci gabanta nasara ce ga mata baki daya uwar gida ke ma za ki iya shiga shirin domin ba da taki gudunmuwa ga ci gaban harkokin mata masu iya magana suka ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka nan kuma za mu dasa aya sai mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga wakilanmu binta ibrahim a kaduna garin gwamna da kuma husaina muhammad a jihar borno da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke maku fata alheri Madalla. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da karfe shida na safen gobe litinin inda za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da Fiona wa mayi da ta da umarni da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kwana lafiya.